radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau talata daga nan Radio Teheran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. bayan sauraron shirin kokon san sai labarun duniya sannan shirin mu koyi harshen farisanci sannan daga ƙarshe ku saurari shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Kokun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. yau talata 28 ga watan fabrairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da bakwai ga watan sha'aban na shekara 1444 hijira kamariya masu aure kun san cewa shekaru 100 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan fabrairun shekara ta 1922 kasar masar ta samu yancin kanta daga hannun turawan ingila mulkin mallaka kasar masar tana da tarihi mai tsawo wanda yake kuma zuwa ga shekaru 8000 da suka gabata amma musulmi sun kwace iko da kasar ta masar 'yan shekaru bayan bayyanar addinin musulunci 'yan fatimiyya sun kwace iko da kasar shekara ta 969 har zuwa lokacin da mabiya salahuddin al-ayyubi suka kifar da daular su a shekara ta 1172 sai kuma a farkon karni na goma sha shida miladiya daular usmaniya ta kwace iko da kasar masar baki daya sannan a shekara ta 1805 bayan da sojin taron dangi na ingila da kuma dalar usmaniya suka sami nasara na korar sojin napoleon daga kasar turawan ingila suka fara shiga cikin kasar wannan ya sa mutanen kasar masar suka yi bore da ƙarshe dai kuma a rana irin ta yau shekara ta biyu kasar ta sake samun 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka. da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 31 suna gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan Fabrairu, shekara ta 1991 aka ta buɗe wuta a yakin tekun fasha wanda shugaban kasar amurka na lokacin george w bush ya jagoranta masomin yakin dai shine mamayar da shugaban kasar iraq na lokacin saddam hussein ya yi wa kasar kuwait a shekara ta 1990 duk kokarin da aka yi na gamsar da saddam hussein akan ya janye sojinsa daga kasar kuwait bai nasara ba da ƙarshe kuma tare da amincewar majalisar ɗinkin duniya amurka da ingila da kuma faransa suka jagoranci fitar da saddam hussein da karfin tuwo daga kasar kuwait bayan tsage ta buɗe wutar ne aka shimfiɗa masa wasu ashirin da ɗaya waɗanda alatilas kuma ya amince da su sannan kuma aka ɗora wa kasar iraki takunkumai daga ƙarshe amurka da birtaniya suka kifar da gwamnatin saddam hussein a shekara ta 2003 da sunan yana mallakar makamai na kare dangi wani kuma har inda yau take ba a samu waɗannan makamai ba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 Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Shugaban kasar Iran ya bayyana cewa makiya suna son cimma manufofinsu ne ta hanyar tada tarzoma domin samun damar wawushe arzikin al'ummar kasar Iran. yarjejeniyar kasa da kasa tana goyon bayan gudanar da zaɓuka a kasar libya a bana. shugaban majalisar dokokin kasar masar ya jaddada wajibcin dawo da kasar siriya cikin kungiyar haɗin kan kasashen larabawa yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugaban kasar iran ya bayyana cewa makiya suna son cimma manufofinsu ne ta hanyar tayar da tarzoma domin samun damar wawushe arzikin al'ummar kasar a ganawarsa da ya yi da wakilan jagoran juyin halin musulunci da limaman masallatan juma'a na cibiyoyin lardunan kasar shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa fahimtar juyin halin musulunci yana nufin wanzar da kyawun ɗabi'u na addinin musulunci da wanzar da adalcin addini ta hanyar isar da sako ga al'ummar ƙasa da share musu hawayensu yana mai fayyace haƙƙin al'umma akan gwamnati da cewa tsammanin share hawayen al'umma da kuma tsayawarsu kan kare kyawawan manufofin ƙasa shugaba ra'isi ya ƙara da cewa bayan da makiya suka gaza wajen tayar da fitina da tarzoma da kuma hargitsi a ƙasar da nufin dagula hangen nesar al'umma sun koma suna ƙoƙarin cimma munanan manufofinsu ta hanyar dagula kula amincin al'umma da tunzura su kan batutuwan matsalolin rayuwa da wahalhalun da suke ciki kwamandan dakarun kare juyin halin musulunci na iran ya gargadi kasashen yammacin turai babban kwamandan dakarun kare juyin halin musulunci na iran manjo general hussein salami ya bayyana cewa kasashen yammacin turai a yanzu su ne ke kan gaba wajen kakabawa al'ummar iran takunkumai na neman karya tattalin arziki har ma sun zama wata mafaka ga 'yan adawa da 'yan awaren iran da suke gudu daga adalci domin neman mafaka a gare su general salami ya jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana da damar kara yawan dakarunta domin murkushe su amma ba za ta yi haka ba yana mai fayyace cewar suna masu gargadin cewa wanzuwar kasashen yammacin turai ta dogara ne kan neman fetur da tsaro kuma kada su yi kasada kan wurga kansu cikin masifa yarjejeniyar kasa da kasa tana goyon bayan gudanar da zaɓe a ƙasar libya a bana wakilin majalisar ɗin Yankin duniya a ƙasar libya abdullah batele ya bayyana a shafinsa na totar cewa ya gana da mataimakin jakadan ƙasar china a majalisar ɗinkin duniya kuma sun cimma matsaya kan hanyoyin warware matsalolin da suka shafi nahiyar afirka tare da jaddada goyon baya ga shirin ganin an warware rikicin ƙasar ta libya da nufin gudanar da zaɓe a ƙasar a wannan shekara ta 2023 abdullah batele ya kuma gudanar da zaman tattaunawa da sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken a harkwatar majalisar ɗinkin duniya kuma sakataren harkokin wajen kasar ta amurka ya bayyana cewa ya yaba wa aikin da tawagar majalisar ɗinkin duniya kasar ta libya na karfafa matsayin kasar ta libya domin ba da damar gudanar da zaɓe a shekara ta 2023 da muke ciki inda ya kara da cewa amurka na tsayin daka wajen ganin an gudanar da zaɓe a kasar saboda al'ummar libya suna neman su su zaɓi shugabanninsu da kansu shugaban majalisar dokokin masar ya jaddada wajibcin dawo da kasar siriya cikin kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa a zaman da majalisar dokokin masar ta gudanar a jiya litinin shugaban majalisar hanifi jabali ya bayyana cewa siriya ta kasance kuma har yanzu tana nan akan matsayinta na muhimmiyar ginshiki a ayyukan haɗin gwiwa na ƙasashen larabawa kuma wani muhimmin bangare na tsarin tsaron ƙasashen na larabawa hanifi ya ƙara da cewa matakin da kasar masar ta ɗauka kan kasar ta siriya yana zuwa ne akan ƙoƙarin da take yi na tallafawa 'yan uwanta larabawa da kuma ceto al'ummar larabawa daga sharin da ke dakunta sannan shugaban majalisar dokokin kasar ta masar ya jaddada cewa akwai kyakkyawar alaƙa ta tarihi mai karfi tsakanin ƙasashen masar da siriya Ƙungiyar Jihadul Islami ta Falastinu ta jinjina wa harin da 'yan gwagwarmaya suka kai kan garin Ariha da ke yammacin gabar kogin Jordan. Ƙungiyar Jihadul Islami ta fitar da bayanin cewa ana ci gaba da gudanar da ayyukan gwagwarmaya bisa ruhin tsayin daka kuma makiya za su ci gaba da ɗanɗana kudarsu tare da jinjina wa 'yan gwagwarmayar da suka kai harin ɗaukan fansa a garin Ariha cikin ƙwarin gwiwa a yammacin jiya Litinin ne wani ɗan gwagwarmayar falasinawa ya kaddamar da hari har sau biyu ta hanyar buɗe wuta kan gungun yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a yankin gor jordan da ke kusa da garin ariha a shirya gabashin yammacin kogin jordan inda ya kashe yahudan sahayuniya guda ɗaya tare da jikata wasu hudu na daban kuma raunin ɗaya daga cikinsu ya yi muni ƙarshen labarun duniyan kenan. ko madalla yanzu kuma ga shirinmu na mu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci inda da Allah a yau a cikin shirin namu za mu shiga cikin darasi na 65 inda za ku ji cewa Muhammad da wani direban tasi sun tattauna dangane da irin motoci da Iran take kerawa musamman sabbin motoci na zamani waɗanda ake amfani da su yanzu a cikin Iran ɗin da wasu ƙasashe na yankin gabas ta tsakiya da ma wasu sassa na duniya. Za kuma ku ji cewa Muhammad wanda ɗan ƙasar waje ne ya kasance ɗaya daga cikin masu sha'awar ganin irin waɗannan ƙere-ƙere musamman kasantuwarsa mai karatun harshe da adabi na farisanci domin hakan zai taimaka masa wajen sanin muhimman abubuwa da suka shafi ƙasar ta Iran. To kafin dai a ji shirin kamar yadda yake sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. که کمر و؟ ماشین موتا ماشینتان موترکا جدید سابوا هفته ماکو گذشته وندا یه گباتا من خریدم نی نسیا تاکسی Motar tasi. Kabilan. Kafin nan. Samand. Motar samand. Shomo doshitid. Kai ka kasance kana da. Man doshita. Ni na kasance ina da. پیکان موتر پیکان سی سال است که شکرو تلاتین کنن دا راننده تاکسی دربان تاسی هستم نکی ایرانی ها ایرانیاوا خودشان دکنسو آنها تولید می کنند سو سنا ایراوا درست است هکنه تولید کیراوا الان ینزو خودرو موتا تولید نمی کنیم بامو کیراوا قدیمی صوهو کو صوهوا جدید سابو کو سابوا من می بینم نی اینا گنن مختلف دبن دبن بیشتر از پیدا سی تلاتن مدل سمپری من نمیدانستم نی بنسنی به سمند موتر سمند خودروی خوب موتا میکو کاملا سنزا زیبا میکو مدرن سابون یایی خارج از ایران وجن قصر ایران ما تولید می کنیم مو منا ایراوا سوریه قصر سیریا کارخانه گرن ایراوا کارخانه سمند ورن کیرا موتر سمند هست اکوی صنعت کیره کیره صنعت ایران کیره ایران ایران خاورمیانه گبس پیش رفته وندا یه چی گبا adala to jama'a masu da wannan ne ma kawo ƙarshen shirin namu na yau saboda ƙarancin lokaci. To amma kafin wannan lokacin a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da shirin ne Abdullahi Salihu Katsina da na jagoranci rigamar gabatar muku da wannan shiri ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. thank you yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahirrahmanirrahim jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin na cin same kawo muku kiɗe-kiɗe wake-wake da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa bari mu koma gefe in haɗa ku da kudrat furhasan domin jin irin tsarabar da ta hadar mana ai saurari lafiya Austin. Resminde boştan içinde Payızı fəslində boştan içində Şam amanım tağım, şam amanım tağım Yadıma düştüm. saymalım yadıma düştü Telini saymalım telini saymalım yadıma düştü Telini saymalım telini saymalım yadıma düştü kudirat fur hassan ke naka saurara a cikin wannan waka da ya rama da fatan masu sun amfana da wannan waka da aka ji sai a biyo mu a makon gobe ko kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki wata sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng مبارک مبارک ماه هنا میبنده دست و پا میبنده به دست و پا میبنده عروس حنا میبنده عروس حنا میبنده تو می da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma a shirinmu na dare inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya.